Litinin sha uku ga watan Mayu shekara ta biyu da sha tara sashen Hausa na studio Kalangu ne kuke sauraro ga labarin tare da Hawa Usman da farko ga muhimman su. Yau ranar matan Niger za ku ji irin ayyukan da mata ke yi don samun abin hannunsu. su. hukumomin birnin yamai sun soke wannan jerin gwanon da kungiyoyin fararen fulla su kudiri aniyar yi gobe dangance da katsewar wutar lantarki da matsalar ruwan sha da jama'a ke fama da su a birnin yamai karin haske a cikin labarun a cikin shirin namu na musamman na kowace ranar litinin juju goje maimuna za ta mana tsokaci kan barar da mata ke yi tare da yara wannan kuma ya saba ma doka da hakkin dan adam sauraron mu da azumi barkan mu da sake saduwa. Wasu wakilan kungiyoyin fararen fulla sun gabata yau da sahi a gaban kotun ɗaukar ƙara ta birnin Yamai. Lauyoyin nasu na zaman jiran hukuncin da kotu za ta yanke a ranar goma ga watan gobe. Ga dai ƙarin bayanin da Musa Tangari ɗaya daga cikin 'yan kungiyoyin fararen fulla masu sakin waje yamma Rafikatu a Tahir. tsarin shari'a ya kwatanta in aka yi ma shari'a baka gamsu da ita ba to hakinka ne ka daga shari'a ka kwatanta an yi ma shari'a da baka gamsu da ita ba kana neman a hidda maka hakinka to shine muka yi aso hudu kenan ana dagawa sai yau gashi le 13 mai Allah ya sa yau an yi shari'a an tambaye mu abin da ake ciki abuka abuka ɗinmu sun yi bayani irin yadda ya kamata domin kowa ya san me ake ciki kuma su jujujin su san abin da ake ciki yanzu da yake nan kasan ko da ba mutum guda na ga shari'a ba mutum uku ne ake sa su shari'a kenan da nazarin mutum guda da na mutum uku wa muna tsammanin tunda akwai dokoki an san su kuma abuka ɗinmu sun kawo su mu ma da kanmu mun haɗe sauran maganganu muna tsammani za su haɗin abin da doka ta haɗi. Nuhu Arzika kenan muka saurara. gwamnati ta soke jerin gwanonin da kungiyoyin fararen fula ke shirin yi gobe a birnin yamai dangance da yawan katsewar wutar lantarki da ruwan sha da al'umma ke fama da shi amma sun ce za su bi wasu hanyoyin da ya kamata domin su biyan bukata ga dai musu tangari magatakarda na kungiyar alternative espace citoyen da karin bayani a cikin su da rafikatu a tahir muna ta kokarin duba hanyoyin da suka dace domin mu gudanar da wannan jerin gwano kamar yadda muka tsara nan zuwa maraice za mu dubi matakin saboda mary ta ce ba a jerin gwano a tsakiyar ranakun mako sai dai a karshen mako sai dai kuma akwai walwalar izinin jerin gwano kowace rana ba wai wani zai tilasta maka ranar da za ka yi jerin gwanon ba don haka ne ba mu amince da matakin ba za mu yi ƙoƙarin biyar hanyoyin da suka dace domin mu gudanar da wannan jerin gwano gobe idan haka kuma bai samu ba za mu mai da shi a ƙarshen mako euh, mutum 73 ne suka rasa rayukansu a lokacin da sitar nikin nan mai shaƙe da man fetur ta faɗi a cikin daren biyar zuwa shida ga watan mayu a unguwar aeroport birnin yamai wannan shine sakamakon da wani jami'i na ma'aikatar ministan kiwon lafiya ta ƙasar niger ya shaida ma studio kalangu ta waya tuni a ranar litinin kin da ta gabata mutum hamsin da biyar ne suka rasu talatin da bakwai suka toye a kai su asibiti na birnin yamai daga bisani takwas da suka kone su rasu adadin ya kai mutum saba'in da uku da suka rasa rayukansu. wutar da ta tashi da sitan nikin da ta mai wato a satin da ya shige a yamai wadda ta yi sanadiyar rasuwar mutum 73 na ci gaba da haifar da cece kuce tsakanin al'umma dangance da yadda za a yi a kiyaye irin wannan zuwa gaba abokin aikin nan gungu muhammad dantani ya yi fira da muhammad umbarak da kungiyar masu shige da fice na man fetur ga kuma shawarwarin da ya bayar Mun samar da mafita kamar haka motocin da ake sakowa bakin karfe goma sha biyu na dare ana sako su ne ayari misali motoci ashirin su huce wannan mafita ce ta wucin gadi da za ta magance waɗansu matsaloli sannan motocin na wasu ƙasashe za a yi musu tsari inda za su tsaya da kuma inda za su fita sannan a fannin tsaro polis da jandarmomi idan za su fita za su tabbatar da tsaron su har su fita ba mu taɓa daina wayar da kawunan direbobin motocin ba na cewa su tafi a hankali tare da duba yanayin hanyar da zirga-zirga idan akwai wani cinkoso to su dakata sannan wannan hadarin da aka samu akwai dalilai da yawa da suka haddasa shi ba ma wai hatsarin da kansa ne ya haddasa wutar ba Matan Akadarsa sun dage sosai wajen neman cin gishin kansu ta hanyar samun horo daga ƙungiyoyi daban-daban. Risha Almuktar na ɗaya daga cikin mata ɗari wanda suka samu horo ƙarƙashin jagorancin wata ƙungiya da ke birnin Agadas. Ta bayyana ma sai Karim ƙwarewarta wadda ta samu da kuma yadda za ta kore ma bakin ta guda. ko mun kai mace dari mu da aka koya mana wanga aiki ai yanzu muna rike da shi ko muna samun abin da zamu rika iyali kuma muna samun ayyukan mu dai muna gara harkokin mu mun gane aikin garka yanzu duk yadda ake yin shi mun san shi mun iya shibka abu mun iya fiddo shi mu saida mu kai kasuwa kaga lokacin tomat sai mu shibka tomat mu yi ta mu salad kaga lokaci ya kwami shi da ba mu san komai ba ba mu san su ba wannan foranga ya koya mana komi cikin matan na yanzu kowace tana da garkakkanta albarkacin ranar sallar matan niger abokiyar aikin nan barkisa hamidu ta yi fira da zainabu abdullahi matashiya mai shekaru 23 da ke sana'ar gyaran famfo a Adosu. ga dalilan da suka sa ta yin wannan sana'ar wadda aka sani ga ɗiya maza Aikin yana birge ni ne kawai, don haka na koye shi. Na yi karatu har zuwa aji na Turaziyam. Na yi jaraba neman breve har sur uku. ban samu ba an yi an yi a biya mini in ci gaba da karatu nake gaskiya ni ba zan koma makaranta ba ni aikin hannu nake son in koya wallahi akwai masu cewa ni iya mace yaya nake yi ina aikin maza to amma hakuri ya washe fa kuma duk da suke faɗin haka ban sha baya ba don waɗanda suke faɗar ma ai su ma suna son aiki kuma ni nan a cikin plumberi ba aikin da zai gagara ta gaskiya ina samun amfani kwarai a ciki nake biyan bukatuna komi nake so a ciki nake yi faɗin dosu duka ni kaɗai ke mace plombier na kai shekara biyar da nake yin wanga aiki matsalar dai ita ke kayan aiki an kuma kuma da hali a buɗa mana atele. Daga aikin tafireta cewa da sekretar a yau Kadinuhu cikakkiyar ma'aikaciyar radiyo ce a radiyo far'a ta doso bayan ta koyi aikin na'ura cewa da technician. A cikin firar da muka yi da ita ta bayyana mana yadda ta tafiyar da ayyukan nata daga shekara ta 2014 zuwa yau. Yanzu shekara ta uku nike nan ga. Da ni zo nan radio fara'a da matsayin sekretar aka ɗauke ni. Na da akwai rezisiyar. sai aka yi min matsayin mataimakinsa. Ina nan sai ni lurawar suna teknik sai ya shiga raina sosai ya bani sha'awa sai ni nema a koya min shi hannu iya ni da kaina yanzu na zama teknisiyan ana nan kuma sai ni lura da hilin faɗakarwa nan ma nice ina son in yi shi bisa batun mataye ne uwar gida da amarya nike gabatar da shi ta sauraron mu abin yana kamtsar da su suka ji daɗinsa yana ƙarfafa zumunci kuma ina sharfi kan ɗiya mace da ɗiya wajen mata guda ranar laraba da maraice nike gabatar da shirin amfanin da ni samu a kai na da yawa Allah dai ya bar zaman tare mu da magabatan gidan radiyo Allah ba mu hankuri kuma na samu amfani. wanda bai da iyaka. Wallahi kan Kadinuhu dai ta kwashe shekaru biyar tana aiki a gidan rediyo Far'a. Mata da na'urorin zamani shine madubin wani taron muhawara da yau kana a gidan rai al'adu na kasar Faransa Jarush birnin Yamai. Shafukan da mata suka kirkira sun hada da na kiwon lafiya yanayi da yadda ya kamata a fuskanci kaddara. A cewar daraktan cibiyar Oasis da ta tsara wannan horon ya kamata iya mata su mai da hankali kan na'urorin zamani don ci gaban ƙasa. Ga dai Abdul Salami Sisi a cikin firarsu da Rahilatu Sumana. Nous avons voulu donner la parole à ces jeunes femmes-là qui... Mun so wa baiwa wa'annan matasa 'yan mata ne magana wanda suke kirkiro shafuffukan yanar gizo tsarin da suke shafawa bisa ga yanar zamani digital domin bisa wannan za su iya fifita al'amuran nasu da zai amfani ƙasa. Anan ina ganin kowace fusa'a tana ɗaukar ɗan lokaci kamin jama'a su gane ta su fahimta. Amma a kiyaye sosai da taushe haɓakar fusa'a da ƙirƙirowa da kuma bunƙasarwa. Abinda bai yi daɗi ba kuma shine ina ganin zamana na dan nafiyar afirka wato shimge ne aka sa ga abubuwa da dama da muke ingantawa to amma abun da ya fi mahimmanci dai shine a yi buɗi a kawo buɗi ga wa'annan matasan su sanya tsinkaye mai nisa wanda ya hiye da namu wanda mu muka yi avoir plus loin que ce que nous on shirye-shirye istiro ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na istido kalangu ina so kuma ina yadawa sai kuma rahoton namu na musamman a ƙasar niger doka ta hana yin bara domin annoba ce ga ƙasa sai dai dokar ta amince ma wasu mata masu shekaru 60 da masu nakasa yin barar kamar yadda juju muna goje ta bayyana haka zalika ta yi kira ga 'yan jarida da su rinka taɓo batun barar a cikin shirye-shiryensu na kan 'yancin ɗan adam Ga dai firar da suka yi da Balkisu Hamidu a cikin tsarin shirye-shiryen Studio Kalangu kan 'yanci wanda ya yi daidai da ranar mata ta Nijar cewa da yau 13 ga watan Mayu. barar da mata da 'ya'yansu ke yi ta taka doka a ƙasar niger sannan kuma taka hakkin ɗan adam ne. Masu yin barar na iya fuskantar zaman kurkuku na shekaru goma kamar yadda Juju muna Goji ta shaida mana. Mun bayyana ma 'yan jarida cewa ga batutuwa masu mahimmanci sosai. Idan an kai zancen bara a cikin ƙasar da kashi 99 na al'ummar ta musulmi ne akwai rudani. Manufar shine mu ƙara musu sani domin gani waɗannan mata 'yan jarida sun fahimta menene ci da gumin mata. A wani lokaci ne wannan tabi'a yake kasancewa laifi wanda ya kamata a hukunta. A ba su kalmomin da sun ka daki. Muna so a kalli zanken a huskar 'yancin iya mace da ke ta mace maimakon matsin lamba da kuma mayar da ita saniyar ware. A ganin ku mata 'yan jarida idan suka mai da hankali kan wayar da kan al'umma kan 'yancin mata za su iya shawo kan wannan al'amarin? Tabbata haka ne, matan da ke ɗaukar yara su kai su bakin titi, wace makoma za su samu a rayuwarsu. Yara ne maza da mata, da ya kamata su je makaranta. Kenan tun daga nan, an keta musu su na samun ilimi. Horar da 'yan jarida kuma, shi ne sanar da su cewa a cikin kowane hali yadda ke mace ta yi bara mata kashi biyu ne ke da izinin bara da farko mace mai shekaru sama da 60 sannan da mace da ke da nakasa Bayan wannan mutane, duk macen da ke da cikakken lafiya idan ta je kan tana bara ta taka dokokin ƙasa. A cikin duk ƙasashen da ke kewaye da mu, Nijar ke da ke da mata da yara da suka fi ba zuwa kan tituna domin yin bara. Tabi'a ke da ke kawo kikas ga addininmu domin mafi yawan mutane na ganin kewa duk wanda ke yin bara suna yi ne saboda addini alhali kun ba haka ne ba. A cikin wani kasashen Afirka ne ake samun 'yan kasar Nijar? Da ka je Malamvi za ka gani, mutanen Benin sun yi bincike a kan lamarin bara na yaran Nijar a kasar Benin. Akwai su a Cote d'Ivoire, a Togo, a Algeria, da Libi. A yau da babu wata ƙasa ta Afirka ta yamma ko ta Afirka ta tsakiya inda babu mata da yara suna bara. Doka ba ta amince mutum mai nakasa ya yi amfani da yaro domin yin bara kamar yadda muke gani ba. Inda makahi ga haye yara su je har kasar gabon laihi ne da ke iya sawa a dore makaho gidan kaso na tsawon shekaru biyu madalla ina ganin ta duka duka na muka zo karshen labaran na sashen hausa a yanzu yin barkuta na barke su hamidu ta labarun sashen zabarmanci a yi sauraro lafiya masu studio kalangu ku saurari shirye-shiryen studio kalangu a doso tare da radio fara'a a kan lamba ta inda biyu zangon fm a birnin gaure tare da radio marhaba a kan lamba ta inda biyar da digo ɗaya zangon fm a dogon dutse tare da radio dalal a kan lamba ta inda biyu da digo takwas zangon fm a maradi tare da radio garkuwa a kan lamba ɗari da bakwai bakwai zangon FM. A mayayi. Tare da Radio Annuri. A kan lamba tara zangon FM. A Dakoro. Tare da Radio Muryar Dakoro. A kan lamba tara zangon FM. Studio Kalangu.